a yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku, sanarwar bukukuwa, ɗaurin aure da sauran tarika. Domin neman ƙarin bayani ana iya tuntuɓar tashar ta ta Captain TV Hausa da ke Floti mai lamba 32 Ibrahim Gambari Crescent kan titin Aminu Sale Crescent Katamfe Extension Abuja ko a buga wayar tarho 070. masu kallon mu a daidai wannan yammaci assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tattaunawa shirin tattaunawa shi ne da kan zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta kaftan tv hausa da ke nan babban birnin tarayya abuja to yau rana ce ta talata 27 ga watan goma 12 wato na miladiya shekara 2022 a wato biyu. sannan kuma wacce ta dace da biyu ko uku ga watan ah, da akira na wato hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1444 to wanda ni umar muhammad gombe zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri kamar yadda aka saba to a yau a cikin zauren namu muna tare da masanin harkokin tattalin arziki wanda kuma ba bako bane ba a shirye-shiryenmu na wannan gida wato malam yushau aliyu wanda kuma za mu tattauna akan abin da ya shafi a wato badakalan nan ko zargin badakala da kwamitin a honorable gudaji kazaure yake yi da kuma wato babban bankin kasa da ma sauran sauye-sauye da ya yi na batun kama daga canjin kuɗi har zuwa kan ka'idar ciran kuɗi a banki ga ɗaiɗaikun mutane da kamfanoni tumala yushau aliyu barka da shigowa cikin wannan shirin to a ina ga mu fara da akwai batutuwa daban-daban da muke so mu tattauna da kai akan abin da ya shafi wannan babban banki amma mu fara da wannan kwamiti na guda jika zaure ko mu ce sakataren wannan kwamiti da ya ce ya yi ikirarin shugaban kasa ne ya kafa kwamitin kuma ya ba shi damar ya binciki wato dukkan hada-hadan a wannan stamfi na shigar da kuɗi ko fitar da kuɗi a bankunan kasuwanci wanda shi wannan babban banki ke kula da shi ya ambato waɗannan alkaluma na kuɗi yaya zaka, zaka kwatanta mana wannan kuɗin da gaske yake yake yi kafin mu kai ga gaskiyar an naɗa shi ma ko ba a naɗa shi ba da shirin da shugaban ƙasa yake da kuma wato guje-gujen da aka ruwaito cewa babban banki ma na yi na shi shugaban babban banki to shi aikin gwamnati aiki ne mai wato matakai daban-daban na ɗaya kenan e. kuma akwai yanzu ba za a sani binciken lafiyan shugaban bankin najeriya ba in ban da ilimin sanin lafiya haka ne ka fahimta ko eh, saboda a ka'idoji na aiki ni eh. na yi ta mamakin yadda aka bar dan majalisa hmm. aka ba shi dama ya hmm. binciki bangaren gwamnati wanda shi babban banki yana aiki ne ta bangaren executive to tun a wannan dama da aka ce an ba dan majalisa eh. kuma misali in za a ba ɗan majalisa aiki irin wannan to za a na so in ji an samu wani ƙwararre ne ko chartered accountant eh, kafin fahimta ko eh, ƙwararre ta fuskar harkokin tattalin arziki eh. da da ajiyan kuɗi kuɗi na ka fahimta ko saboda shi aikin binciken kuɗi aiki ne mai sarƙaƙiya aiki ne mai sarƙaƙiya saboda akwai littattafai waɗanda ake shigar da bayanai sannan a ci gaban da aka samu akwai manhajoji ta yanar gizo da ake shigar da bayanai wanda duk sanda zaka irin wannan aiki eh. to idan ya kasance sai an baka dama wato access eh. na shiga abin da yake cikin yanar gizo da abin da ake ajiyar kuma eh. galibin kudaden da ake binciken su kudaden ne waɗanda aka cire su ta yanar gizo saboda ba karbanta aka yi a eh, ba da ba ko mr godwin oh, saboda haka kana zaune ne sai ka gance an cire maka naira hamsin eh, saboda haka ta yanar gizo ne saboda haka idan za ka binciken wannan ta yanar gizo to akwai daki daki na eh, bincike kamar mu da muka danye karambani muka karanta <laughs> ya wuce karambani muka karambani ne <laughs> eh. muka karanta shi wannan professional course na eh, accounting eh. saboda haka na farko daga wani lokaci ne aka baka za ka yi opening sannan kuma zuwa wani lokaci inda za ka yi closing ko da mm. akwai banna mm. amma a cikin iyakan inda aka baka na ake so ka bincike to sai mu kaddara tun daga 2012 har zuwa 2021 mm, eh, eh. misali an ba da eh. dama ka bincika to shi waɗannan kuɗaɗe abin da ya shafi yanar gizo duk minti ɗaya akwai bayanan da za ka iya tarawa wanda aka samu kamar misali sai a ce a duk minti ɗaya mutum nawa suka je da atm a cikin banki wanda manhajar ta ɗauki hoton sun je sun cire kuɗi a minti ɗaya kuma nawa suka cire kuma a wasu lokuta aka fi yawan cire kuɗi da rana ne ko da daddare ko da safe ka fahimta ko eh duk wannan na'urori sun naɗi wannan wannan sun naɗi wannan bayani saboda haka duk wanda zai wannan aiki ba aiki ne na mutum ɗaya ba ba aiki ne na mutum biyu ba aiki ne na ƙwararru kuma na lokaci mai tsawo ah. saboda abin da za ka yi za ka nemo labarin sannan ka yi analyzing ɗin shi hmm. bayan ka yi analyzing ɗin shi sannan ka mai da aikin inda aka baka Ka kaman kaban aiki eh. ka ce a ah, matan sarkin kudu ta gudu ka aje a kamo ta sai da na je na kamo ta na ce na kamo ta sai kai da kace in kamo ne baka ce mu komi ba ka fada da ita <laughs> eh an samu matsala kaga an samu matsala eh, sai a rasa ma ya kama wani ma to sai <laughs> da kai ne kai kai eh kai ka kai eh, to amma zan kai kai na haka kawai ba da nemo ah. matan sarkin kudu in kabo ta ba tare da an sa ka ba ba tare da wani manufa ba to eh manufa ai sawa daban manufa manufa kuma daban to na gane to ah, binciken nan haƙƙun gudaje gazawar eh, ba zai fito honorable eh. ya ce shugaban kasa ya bashi aiki ba haka kawai alhalin bai bashi ba bai bashi ba ɗaya kenan eh. na biyu kuma irin aikin da aka bashi shine fi cancanta a bashi saboda akwai abu guda biyu in gudaje zaure yana da amana saboda haka shugaban kasa ya yadda da amanarsa saboda haka zai iya yin aikin to kuma yana da abinda muke cewa to yana da capacity na yin aikin shi a matsayin shi na sakatare na kwamiti misali akwai shugaban kwamiti akwai sakataren kwamiti eh, sannan akwai mambobi mambobi waɗannan mutane dukkansu ne za su yi aikin ko ko an samar da kamfani na ƙwararru da zai aikin amma suna aiki tare to irin waɗannan abubuwa shine zai sa da dama duk bayanan da ya yi tunda dai ga shugaban kasa a cikin kasa eh. ga majalisar da ya fito inda aka ɗauko shi yake aiki tana nan hmm. sannan ga hukumar da ake bincika sannan ga mambobin kwamitin to zai yi zarababi mu mu ce wani abu tunda duka waɗannan ba su ce komai ba eh, eh. to amma wannan alkaluma da shi yake badawa ko a matsayinku na kwararru ya kuka ji yawan waɗannan kuɗaɗe a ce har tiriliyan 89 cikin shekaru tara na wato tsawon lokacin da shi wannan shugaban eh, gwamnan babban banki ya ɗauka shin a ina aka samu wannan miliyan eh, triliyan tamanin da tara koko da yawan kuɗin ne da suka shiga suka fita ne kuma aka juya ake cewa su ne suka bace ko ya maganar stamp duty din nan ne yake a wato shi stamp duty farko tun da aka kafa post, postal agency ah, hukumar tana karban stamp duty shine wato a lokacin da ake analog eh kafin ma a eh, harkar digital saboda eh. haka su ne sukan kamar ah. yadda babban banki kan fito da kudaden kasa eh. to haka wannan postal agency ta kan fito ah. da stamp stamp da mutane kasa ya da kobo ashirin saboda ka aika da wasiƙa amma duk siyan da kuka yi kuka aika da wasiƙa ana tara ma gwamnati kuɗi to sai aka zo digital economy saboda haka sai aka ga a ah, to ai stamp duty din nan za a iya mai da shi yanzu ba ma so mu ba su wunduna da kofofi to na gane kar a sata amsa eh, yawa ba ma so mu ba su <laughs> eh na gane to eh, amma akwai hanyoyi da dama da gwamnati za ta karbi kudade waɗanda ah, zan faɗi kwaya ɗaya eh to yawa kamar duk manhajojin da ake aikawa da saƙo text messages na duka wayoyi eh. suna cire naira hurhudu to naira hurhudun da suke cirewa gwamnati nawa take da shi a cikin naira hurhudun da suke cirewa dukansu sai ka ɗauki saƙonnin da ake da ussd mu bar shi anan saboda shi mutum miliyan nawa suke kuma a kullun rana kai kadai sai kai message goma sosai a wuni musamman eh, barka da juma'a sosai kuwa barka da juma'a sai mutum ya yi ɗari. ba <laughs> barka da juma'a barka da kirsimeti eh, ga sunan dai ga sunan da yawa da Allah kana ina mm, gani na zo eh, duka naira hudu ne to naira hudu na kawo an bar mu yan kasuwa ne cikarin su babu baka su kwace ko ko gwamnati tana da haƙƙi a ciki to ai stamp dutin wasiƙun ƙasan da yana haddinta din ne ah, sai ka sai stamp kafin aika mu malam umar eh, cewa malam umar in allah ya kai mu sati zan zo sai ka karɓi wasiƙan amma na sa stamp tsakanin jiha da jiha tunda muna abuja ne sai a ce naira biyar ne kawai tsakanin kuma a wajen jiha eh. sai a ce naira goma ne tsakanin wajen ƙasa sai a ce naira kaza ne eh. waɗannan stamp duties ne to amma an riga an kai digital economy so a waɗannan digital economy babu wani abu duk abin da aka tara daga zero zuwa trillion eh. zuwa silion eh. zuwa ko menene za a iya binciken shi a irin wannan manhaja labari ɗaya ne ranar gaza ga watan kaza nawa aka tara shi mashin wanda aka ije garbage in garbage out ne saboda haka duk abin da aka yi kafin a taba shi zai faɗa maka kaza ne haka ya fito a takarda na wata ɗaya haka ya fito saboda ka ba wani matsala ba ne ah, kamar misali a ce kogin tiga Eh. kawai sai a waye gari ruwan shi ya kasa eh. amma fi sai ya sake cika shi lalle kuwa eh, to kaga ban me tsekin ga wala ba babu babu to amma yalla bai wato mutane za su ga cewa babban kafar harkokin kuɗi da na ke baiwa najeriya shine harkar man fetur to ana magana cewa harkar man fetur bai ba da tiriliyoyin kuɗi irin wannan ba sai stamp duty zai ba da wato kan 'yan najeriya da dama ya ɗaure tun bayan da wannan kwamiti ya fara wannan terere da malam umar ba da kai muka zauna ba eh. ganga nawa kace suna bacewa <laughs> a iya wanda aka ɗiban aka kirga lallai kuwa to kaga abinda eh, shi na kira Allah mata arziki kuma dole ne shugabanni a su cire son rai in ana son a haɓaka tattalin arziki da kuma kyautata rayuwar jama'a to a wurin da za a kyautata rayuwar jama'a duk ana bukatan wasu mutane jajirtattu wanda suka fahimci abin zan baka misali garin lagos da garin kano duka wannan gari ne na kasuwanci amma kasuwanci daban-daban to garin kano kaɗai shi ne zai iya haduwa da lagos amma idan ka ɗauki lagos irin harajin da ake karɓa waɗanda kawai suke karɓa a tashoshin mota kaɗai zai kankan da wata jiha abinda take tara a komi da komi to kaga mai da hankali kenan da kuma ba wanda ya kamata a bayar da kuma samar da abubuwan da ya kamata a samar saboda idan an ci stamp duty an karbe shi dalilin isar da sako to a hanya ce da gwamnati za ta samu kuɗi amma tun da aka fara karɓan shi wani rubutu aka yi na dalilin karɓan shi da abin da za a yi zan baka misali kamar a fetur ɗin da kai magana shin tun da aka yi najeriya an yi harajin da ya ba da result wato ya ba da sakamako da ya kai petroleum tax fund ptf to ya aka yi a ɗan haraji ne kawai na cikin man fetur amma ya shafi ilimin mutane shafi hanyoyin su fiye da ainihin kudin man fetur ɗin ka gane ko shine kawai zan iya baka ka auna girman man fetur yawa in kuma kana so ka ɗauke shi a duniya gaba ɗaya to sai ka duba wasu kasashe ne da yawan mutanen ƙasan da kuma irin hangen mutanen kasan da kuma abin da aka iya yi da wannan kuɗaɗen kawai abin da zai zo zuciyar dan mutumin duniya a yanzu shine ya aka yi katar kawai a kwallon kafa ta ɗibi kuɗin man fetur da ta samu dala biliyan dala biliyan ɗari biyu da talatin da shida ta kashe a kan harkar kwallo ka fahimta ko? ta me ribanta a kakka mai ribanta girman kuɗin za ka kalla kafin ka kirmi kafin ka kalli kudin stamp duty a kada da ta kokarin hada maka girman kudin fetur oh, na gane aba ka bar fetur abin da ake ce mishi black gold bakin zinari to kafin da ko eh. da ka kan ma ka je kusa da shi eh, stamp duty iyaka stamp din ne amma ya iya tare wannan saboda mene saboda yawan jama'a kuma kullun aikin ke eh, A shine na baka misali stamp a ah, muna cikin wanda muka fito muka muka tuhumi babban banki akan wannan 15 naira stamp duty kuma muka sa ma aka rage shi saboda ah. mun yi amfani na yi amfani da wani ah, wato kama parameter eh. wato akwai 'yan najeriya marasa karfi da aka cuta akan stamp duty bai kamata a karba a hannunsu ba saboda bai kamata ka cire naira dubu daya a kuma karbi hamsin a gunka ba wani aiki a kai maka gaskiya ne wani ɗan kasuwa ne ya siyo katan na sweet ya ci naira hamsin hadda aka karbi hamsin a kan wannan gaskiya ne saboda shi haraji yana da wani principle da turanci yana ce principle of quid pro quo return benefit eh wato duk abin da ka bayar a haraji eh. ka bayar ne ya dawo maka ya dawo maka to in ah. bai dawo ba bai zama haraji ba ya zama illegal hawan farko kenan na haraji saboda haka idan ka ɗauki yawan 'yan najeriya ka ƙaddara ka bar lissafin a ce mutum miliyan 200 eh. kawai ka ɗauki misalin mutanen da suka iya mallakan wannan waya din da kuma waɗanda suke da account a banki kadai mm. ake magana mm. ba a faje ga duka mutanen najeriya masu hada-hadan kuɗi ba saboda haka stamp duty ɗin a sanda na je abinda da an karar da ni mm. akwai wata ɗaliba sai mai yiwa cikin matsi aka iya turo mata naira dubu ɗaya saboda ta zo ta cire dubu ɗaya amma yana shiga an zare wannan naira hamsin da aka zara hamsin sai ta nemi ta fitar sai kasance na ɗaya babban banki bai mata adalci ba saboda bai bayar da ita ta iya cire naira ɗari biyu ba bai oh. kuma sa ɗari biyar biyar ba bai kuma sa ɗari ɗari ba wanda za ta iya cire ko da ɗari bakwai ne a sake cire wasu harajan amma ta iya cire ɗari bakwanta ta biya bukatanta zai kuma taimake ta zai kuma tsare mata mutuncinta to wannan abin muka gani muka ce a'a dole a ba da limit na kuɗi kafin a cire wannan stamp duty din yau ba zai yiwu kananan mutane yau eh. daga an tura dubu ɗaya a eh. cire maka daga kayi kuɗi kaza har saboda haka wannan idan ka ɗauki a cikin minti ɗaya faɗin najeriya cikin mutum miliyan hamsin hmm. amma kaɗai mutum miliyan ɗaya a cikin miliyan hamsin eh. su kaɗai suka iya zuwa atm a rana ɗaya duk aka cire musu naira shida shida da kobo tamanin tamanin saboda kawai sun sa atm eh. to akwai wanda ya sa atm biyu ne zuwa uku don hidiman da zai yi akwai akwai account din shi na albashi akwai account din shi na ijin kudin makarantar yara akwai account din shi kuma na kasuwanci to da haka lalura ta same shi zai kai wani nashi ko kuma wani asibiti saboda haka duka kuɗin dama ba su taka kara ya karya ba a cikin account eh. sai ya sa wannan ya tsakuro dubu bakwai ya sa wannan ya ciro dubu hudu ya sa wannan ya ciro dubu sha biyu ya haɗa kuɗin yana haɗa su duka waɗannan an yi harajin su saboda haka ba mutum uku ne suka yi transaction ba amma mutum ɗaya ne a cikin account uku <laughs> to akwai kuma 'yan kasuwa waɗanda su ma suna cikin wannan musamman 'yan canji wanda suka fi aika kuɗaɗe a banki ɗaya ma yana da akan bakwai saboda yana da akai na kamfani kaza da akan ɗin matan shi da akan ɗin kaza kaza kaza kaza kaza ashe makudan kuɗi ake tara to saboda haka yanda za a tara waɗannan kuɗi ba wani matsala ba ne amma yanda za a taimaki a mai da su wanda aka eh. karɓo saboda dokan haraji kenan saboda haka mu ba ma kallon wannan yawan triliyoyin muna karɓar ai ashe akwai wannan kuɗin da mun san dole a same shi babu return eh saboda shi duk ko wannan manhaja ta yanar gizo hmm. ba yanda za a yi ka shige ta sai ka fara da sufuri shi sa duk wayanka a fadin najeriya za sai ka fara da sufuri da babu sosai sannan ya sannan akwai eh. kafin da ko sosai kuwa to za ta iya kariya da kowane ba to shi waɗannan manhaja da aka yi su a cikin babban banki a interswitch waɗannan masu ilimin suna da shi duk kuɗin da aka tara ga inda za shi ba kuma wanda ya isa ya taɓa shi akwai mutum ɗaya wanda ya zo mai aikin sabis na kwamfutan banki mm. ya ƙara yadda zai ya gwada wata manhaja ta mm. yadda za a ciro kuɗaɗen mutane kawai cikin lokaci kaɗan kawai sai ga miliyan ɗari ya tashi bacci ya ga miliyan 800 ah, da gaske ne daga to balantana naira hamsin hamsin saboda haka taruwansu ba matsala ba ne yanda babban matsalar shine yadda za su koma su amfani wanda aka tara a gunsu to amma a ganin ka me yasa shi wannan gwamnan babban banki yake gujewa wannan tuhuma duk da wasu na ganin akwai zarge-zarge da aka yi amma rushe kwamitin kamar mai magana da yawun shugaban kasa ya fito ya ce kwamitin ba shi da hurumi don ma ba a rantsar da shi ba da sauran batutuwa har ma shi sakataren kwamitin ya yi zargin an hana shi ganin shugaban kasa akan wannan ya ce ya yi zargin ma kakakin majalisa ya hana shi yin tambaya ga ita mataimakiyar gwamnan babban banki da ta je amsa tambayoyi da irin ire-iren waɗannan me yasa ake gujewa akwai hannuwan mutane da yawa cikin wannan abu ne koya kuke kallon abin a duk inda ka aiki dan banga mm. ya kamo soja a bariki a ah, an samu matsala <laughs> lalle ah, ko an samu matsala kawai ka bar eh. wannan magana a ah, ba ta inda baka san wato shi yasa ka yi maganar capacity eh capacity ai hmm. eh kawai sai ka zo kawai saboda ka isa kai hakimi ne hmm. barikin soja na cikin yankin ka wani soja ya saba maka eh ka shiga ka ce kai dan eh, banga eh ku je ku dauko min captain wani Ah, an samu matsala gwamna ne fa na banki gwamna ne na banki kuma demokradiyyar duniyar nan a hmm. tsarinta na taɓa bayanin shi a nan da bayan da john maynard keynes hmm. suka zo suka tsara babban bankin duniya da ake cewa world bank a today hmm. kuma suka yi headquarters a washington dc ka fahimta ko eh. sai suka ga tsarin da suka zo da na kudin nan farko da wani ne za a rinka auna kuɗi sai suka cire zinare suka sa kuɗin amurka dala standard bayan da suka sa dala standard saboda aka wanda suke da sauran kuɗaɗe a duniya amma ba su kai su ƙarfin yada demokradiyya ba eh. dole su samu su ido sai suka ce to dole a bankin ma a yi demokradiyya demokradiyya shine a babban bankin duniya shine president central bank governor da manya-manyan na kasashe eh. kuma duk a musu gwamnoni sannan bankunan kasuwanci duk a sa musu ciyamomi to kaga an yi federal state da local government a tsarin kudin duniya na duniya ma gaba daya to to shi sa wanda ba su fahimci yanda imperialism wannan harka ta uh, domination na tattalin arzikin duniya yake ba yake ba aka kawo matsala guda biyu wanda dole ne kawai a ce ka yaƙi da daya a cikin duk abin da ake ana kokarin a daidaita farashi ne duk abin da babban banki yake babban aikin sa na eh, farko shine daidaita farashi sai ya koma yana daga farashi to an samu kafin da eh. sai kuma bai daina daga farashi ba amma farashi kuma yana ta daguwa amma ba sa abin da ke daga shi ba to irin haka ne muka ankarar da bankin da allah wannan npr din da kuke kawowa eh. monetary policy rate da cash reserve ratio duka haka suke amma a tattalin arzikin kasan da ba a zuba kuɗi a sokawai a tattalin arzikin kasan da ba a ije miliyan 100 a gida a tattalin arzikin kasan da 'yan kasan suka koma ana cinikin dala a ije ta a gida saboda haka duk inda ka samu waɗannan ana yin su don ka kawo waɗannan ba zai aiki ba maganin basir ne aka ce maka yawan shan siga yana haifar da basir <laughs> eh. amma kuma mutanen banda banda fanta da coca cola da ba abin da kuma suke sai da eh. saboda haka ta ina zai magani a ah, babu ana shan magani ne cutar tana saboda haka ne babban banki dole su jami'an banki na duniya suna da wani kariya kariyar nan kuma shine kuɗaɗe da suka samu suke mallaka Ah. amma gaskiya ne babban abin da ka kazaure ke tun ya fahimtar da 'yan najeriya eh. ya samu dama ya kuma amayar da abin da ya gani eh. wanda shi ya san abin da ya gani ka gane ko ka yadda ko ka yadda mu a matsayin mu ah, chartered accountant eh. mukan mun fi so mu ji bayani daga wani accounting firm saboda akwai manya-manyan kungiyo eh, kamfanoni masu bincike wanda aka sa su kuma in za a gudanar da irin waɗannan bincike su ake ba yawanci yawa ba za ka ɗauki aikin executive ba yanzu kamar ka ce shugaban ƙasa ya tafi neman lafiya sai ka ce to a a majalisa ina 'yan kwamitin lafiya ku binciki me yasa shugaban kasa ya tafi neman ah, lafiya ba zai yi ba zai yi ba kaga kaga kaga za a samu wani yaki eh, saboda su bangaren executive ba za su yadda asibitin da shugaban kasa ya je a tattaro bayanan asibitin shugaban kasa ya mika ma 'yan majalisa ba kaga ah, terere ke a ah, terere ne ba zai yiwu haka ba to haka inda aka ije kudin gwamnati saboda akan amana ne amma kullum kiran da ake yi shi babban banki ya ta magana cewa shi people's oriented ne wato shi ya zo ya taimaki mutane ne kuma duk abin da zai iya taimakon mutane zai ya taimake su people's oriented central bank abin da gordon mefele ya fada a 2014 kenan kuma tun da ya fada a su 'yan majalisun da duk wanda ya kamata ya duba kafinta ko eh. sai ba a gaggawan a duba wani irin act ne central bank act dokokin eh. da ya kafa babban banki da kuma zai kare shi da kuma yi aikin shi gaba gaɗi yana ɗaya daga cikin ƙorafin da aka yi an ga dokan ne kawai saboda ah. kai baka san dokan kuɗi ba ta yana za ka sa dokan kuɗi babu ko kuma an sa ka ka duba dokan kuɗi amma an kan samu maka da yanayi na kamar yadda gudaji kan zo ya faɗa eh. ah, sai dai ka ji didididi didi eh, haka lalle <laughs> to Allah ya kyauta eh Allah ya bari mu dan numfasa mu je hutu rabin lokaci idan muka dawo sai mu duba waɗansu bangarori to masu kallon mu da fatan kuna biye da mu a cikin shirin kuma bari mu yi fatan ko kuna gane waɗannan alƙaluma da shi <laughs> malam yushau yake ta korowa ba wanda ni kai ma waɗansu alƙaluma suna rikitar da ni to amma da fatan dai za ku ci gaba da bin mu a hankali har mu gano wato inda bakin zaren yake yanzu lokaci ne da za mu tafi hutun a rabin lokaci amma ba jimawa za mu yi ba idan muka dawo za mu ɗora daga inda muka tsaya ku dakace mu. al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku, sanarwar bukukuwa kuwa daurin aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntubar tashar ta captain tv hausa da ke floti mai lamba 32 ibrahim gambari crescent kan titin aminu sale crescent katamfe extension abuja ko a buga wayar tarho 070 37 0800 ɗaya Captain TV Hausa gamsuwarku shine farin cikinmu. to haka yake masu kallon mu barka mu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci kafin tafiya hutun na rabin lokaci muna tattaunawa ne da masanin harkokin tattalin arziki wato malam yushau aliyu wanda kuma muke duba batun da ya shafi a wannan zargin badakala da kwamitin guda jika zaure yake yi a wato game da wannan kuɗi na stamfi da ake ganin cewa an tara waɗannan makudan kuɗaɗe da kuma sauyin da shi babban bankin ma wanda yanzu za mu ɗora daga inda muka dakata malami shau barka mu da dawa yau barka mu da yawa to eh, bari mu karkare watakila wannan kafin mu tafi sauyin da shi babban bankin yayi na ciran kuɗi da da ya takaita a kan naira dubu ashirin a kowace rana amma kafin mu zo kan wannan ɗazu kana mana bayani a kan hurumi da ya kamata a ce an samu wani kamfani ne da zai tsaya ya yi wannan aiki ƙwararren kamfani na kuɗi wanda hakan ma zai fi sauƙaƙa masa a madadin amma kuma a cikin kwamitin akwai har naji akwai ministar kuɗi akwai shi ministan shari'a da makamantansu malam umar ka ɗauki kawai aikin banki ka fahimta ko mm. duk shekaran duniya bankinan kasuwanci musamman a nan kasan mm. wato akwai annual audited report dole ne kawai saboda haka idan aka zo ga takardan banki ga report haka na 2020 na 2021 eh. wannan bankin ne doka ne ta sa kawai ya dole ya yi su in kuma ya yi su saboda ka ba za a baka ka shiga kujeran central bank ba shi sa ke cewa account eh, wato governor of the central bank accountant general of the federation amma auditor general for the federation oh shi ba to for din nan eh. shi akwai matakan da zai duba ka saboda haka idan har akwai magana na stamp duty abin da ya kamata a fara yi babban banki ku ba mu audited report na stamp duty daga shekara kaza zuwa kaza sai a kira in baka aminta da wasu jami'ai ba bayan da za a yi ne a kira dan majalisa ya tafi banki ba ba saboda zai je ne da wasu tunanai daban wanda ya shafi aikin majalisa amma idan irin wannan yanayi menene amfanin economic and financial crime commission efcc efcc saboda haka su ne suke da muhalli in aka tura ma eh, auditor general auditor general ya alatin shugaban kasa shugaban kasa ya ce to efcc na ba ku lokaci kaza ku zo mun da bayani akan haka Tun da akan haka su aka kafa su akan su aka kafa su amma ba gudaji ba efcc ba za ta taba tare yan jaridu ta ce ta yi kaza ta yi kaza ba ai kaza ba ba ai kaza ba saboda mene doka tana da hurumi ah. akwai kuma su ma doka a kansu ah. wannan bangaren kenan abin da nake son dan ƙara tsokaci a kai wato idan muka kalli kamar whistle blower mm. wanda wannan gwamnati na shugaba muhammadu ta ta shi budaji ka zaura ya zama kamar whistle blower <laughs> a madadin an ba shi aikin bincike sai kuma whistle oh, blower kafin da ko shi kuma whistle blower ya dauki a lot of risk ah. eh amma ba zan faɗi risk din ba eh. amma ba whistle blower da bai da risk a kansa to amma abin da nake so in ce maka shi yanzu bai da hurumi da taron yan jarida ko a'a ya shugaban kasa zai baka reporto da kuma wasu yan kwamiti amma a ganka kai kaɗai eh, ka fahimta ko eh, inda abin yake da ɗan nauyi ke eh. to amma idan na ɗauke ka na mai da kai central bank amma ban sani ba ko don wannan mutumin ka zo ah. <laughs> ban sani ba ka amma abin da nake so in ce shi zokacin gwamna mm. sanusi lami da sanusi mai martaba sarkin kano na goma sha hudu mm. ai shi ne ya zauna a cikin bankin sai ya korafin ba a wasu kudade daga hukumar nnpc kamar maganan da kai daga eh. farko ba a maganan stamp duty a wannan lokacin amma akwai biliyan kaza da kaza da kaza ya nemi ya faɗa ma shugaban ƙasa shugaban kasa kuma bai bari ya gan shi ba abin da ya biyo baya shine kawai sai aka ce an sallame shi daga aiki bayan ya sanar da duniya bayan ya sanar da duniya <laughs> saboda haka tun daga sallaman nan sai dai a magana zuwa kotu ko wani ko ka bari ko ka yi kaza amma magana ta amma ta lalace to kaga an ka bi tarihi dan kaɗan shi bankin yana da matsaloli na cikin gidansa yana da matsaloli tsakaninsa da bangaren gwamnatoci saboda akwai ɗan siyasa da yakan shiga ciki tunda shugaban bankin ko da shugaban kasa ya zaɓe ka ka je ka riƙe bankin eh. to ba za a tabbatar maka ba sai ka je wajen 'yan majalisa ka ji inda aka eh. samu majalisa take da rawa da eh. tsaki a cikin harkan bankin kamar auditor general ne shi ma in an zaɓe shi sai majalisa ta tantance sai ta tabbatar sannan saboda zai binciki kowa ne saboda haka kun san na aika shi eh mun sani kun yadda aika shi eh mun yadda saboda haka duk abin da zai biyo baya kowa ya taka tsantsan to lalle da gane to yanzu bari watakila na tabbata masu kallon mu kun fahimci ko in ce kun gane inda wannan baki zare muna so mu dasa aya a nan mu shiga wancan bangare wasu suna ta ikirarin cewa bankin nan ya yi amai ne ya lashe inda ya sake dawowa ya kalli matakin da ya dauka da farko cewa ai dubu ashirin kadai ɗaiɗaikun mutane za su iya cira yayin da banki a kamfani zai ciri dubu hamsin amma bayan korafe-korafe da aka yi ta samu ya dawo ya sassauta amma har yanzu na ga wasu na kiraye-kirayen cewa a ƙara har ma na ji sanatocin ba su sauka ba suna ma kiraye-kirayen da a kori shi gwamnan babban banki ɗin wannan kuɗi da ya ƙara da ya kai adadin dubu ɗari ga ɗaiɗaikun mutane bai wadatar da jama'a yadda za a iya takaita harkokin kuɗi madarar kuɗi a mutane ka san in ka bar in ka bar ɗanka ya iya ƙwallo kuma yana buga maci. Eh. kwatsam ka ce ya daina buga maci. ya daina buga ƙwallo ta san ka samu matsala kware eh, kuwa a babban banki tun 2012 mm. ya riga ya ɗabi'antar da 'yan najeriya kan cire naira dubu ɗari da hamsin a kullum haka ne idan ka auna dubu idan ka ɗauki eh, naira dubu ɗari da hamsin mm. na kwana bakwai ana magana naira miliyan ɗaya da dubu hamsin haka ne sai kwaɗam sai ka zo ka ce a dubu ɗari kawai za ka cire kaga ka nemo rigima to wannan rigiman da suka nemo ni ban ɗauke shi amai a lashe ba eh, saboda shi bankin a eh, people's oriented central bank eh, Ya hada zuka faɗi wannan kuma ya saurari koke-koken mutane kuma ya yi abin da mutane suke amma kuma dole ne sanda kai doka tunda iya fahimtanka da tunaninka a mm. nan ka tsaya dole ne ka dage akan abin har sai hujjoji sun bayyana maka muna cikin wanda muka Eh, an karar da central bank din hmm. tunda mun shiga kafofi irin waɗannan mun yi hmm. magana akan abu da dama da ya shafi wannan ah, ba duk ƙasar da za ta bari ƙasar a ce ba ka da limit na cire kuɗi saboda a dama din akwai limit din shi yasa kake cire 150 din haka ne to abinda mutane suke a ya za ka wannan doka a dama da doka akwai ta saboda duk iyawayenka da ka kai 150 zai dawo maka da katin saboda ka dama da dokan amma babban bankin ƙasa ya ƙoshi da yawa bai mm. iya ilmantar da mutanen ƙasa sai yake ganin kamar dole ne ka san idan mutum ya koshi mm. to sai ga kaman ba mai jin yunwa eh, haka yake kwarai da gaske shine abin da ke damu ba amma abin da yake a ciki akwai hawa hawa da za a ilmantar da mutane kafin an irin waɗannan dokoki za ka ilmantar da mutane ta yaren da za su ji eh. za ka ilmantar da su kuma ta abin da hankalinsu zai iya ɗauka mm. za kuma ka ilmantar da su ta wayau mm. kamar misali kullum in ka ga in kana cikin tafiya da yaranka sai ka sai ka duka sai ka dauki dutse sai ka yar a gefe ka ce wannan zai ji mutunci eh, ko baka gaya musu wata rana za su eh, saboda sun koya ta eh, waye to shi babban banki sai ya kasance ya zo a cikin wani ƙwararren lokaci kuma wanda mun yi faltin lokacin ba zai yi gabda. wannan lokaci da ake ciki na tafiye-tafiyen mutane mm. wanda ake bukukuna na kashe kudade tunda 'yan kasan sun saba da owan bay sun saba da buki mm. an sa auren wane da auren wane da naɗin wane da wane duka da kuɗi ake yi kuma an saba kai gudunmuwa eh. ba al'umma ce irin ta north korea ba eh, ko south korea da take operating abin da ake cewa a social studies wato nuclear family mu muna tafiya da extended family ne eh, yanzu na iya bincika sai ce kai nima ka sarki karo ne <laughs> lalle je gidan tare da ku lalle kuwa ka fahimta ko eh. saboda haka kuma dole abin da ake taimaka ma dan uwani ma a taimaka ma amma ba za ka je North Korea a oh, su ba haka ba a nuclear ne ga su ga ƴaƴan su ga dan jiko shikenan ta yanke a nan kuma ƴaƴa bi ne ko uku shikenan saboda haka a nan ta tsaya mu kuwa mutum ɗaya zai aurar da ƴaƴa biyar a lokaci da kuma a cikin zuriya daban-daban cikin zuriya mm. daban-daban saboda haka mm. zuriya ta watsu eh. kuma ya gaya ma duniya wannan ko zai wuce ne marriage eh, centers ya samu certificate su sa hannu lauyin su sa hannu shikenan an riga an misali to amma abin da nake faɗa eh, shi babban banki ba amayayya lashe ba yawa aikinsa ya saurari koke-koken mutane ne da kuma abubuwan da suka sa dole ya canza saboda mun gaya masa ba zai yiwu ne ka ɗabi'antar da mutane cire kuɗi kuma sai ka ce a cire dubu ashirin hmm. to a cire dubu ashirin ɗin mu a haka mu muna da mafita mu ba matsala ba ne eh, amma dai sauran gama garin mutane eh, eh. har gama garin duk wanda ka je yana kokawa galibi an fi yawan kukan saboda ba zai ce maka shi ba sai ce maka irin kuka na yan siyasa ya za mu yi da filani yan eh. uwana <laughs> alhalin matsalar ta su ce amma filani na ka ne ka fahimta ko ya za mu da mutanen karkara dan eh, eh. karkaran da ya ba karkara tun tuni baro bai taimaka ma ko da makarantar yaro daya a karkara amma wai ya damu da mutanen karkara ƙarya ne dole ne akwai withdrawal limit amma central bank ya kamata ya ilmantar kuma kamar yadda na faɗa mm. sanda aka kawo shirin nan a 2012 an ɗauki wasu jihohi wanda ake ganin sun kai matsayin su yi wannan al'amari to amma akwai eh, zargin da ake watakila da ya sa gwamnati take son ta takaita zaɓe ake ake fuskanta na 2023 wanda kuma an sha zargin dama ana badakalar kuɗi da sayan ƙuri'u da sauransu akwai kuma magana satan garkuwa da mutane da ake ta yi wannan ba shine watakila dalilin bankin na gaggauta yin hakan don a takura zaben kada a yi cinikin kuri'a kuma 'yan bindiga watakila su sako al'ummar da suke rike da su tun da babu kuɗi a hannun kamar yadda ka san ni ina cikin wanda muka buga da non-executive director professor biden eh, na gaya musu npr din nan da kuke dagawa eh, da wata da crr ba zai magana hakan farashi ba saboda zahirin magana shine central bank bai san yawan kuɗin da suke hannun bankuna ba bai sani ba bai sani ba shine dalilin da ya jawo central bank ya duba sai ya daga npr da crr sai inflation ya hau da digon da ya fi na da kafin da ko eh. shine babban banki ya kira ku 'yan jaridu ya ce muku gaskiya an gano kashi 80 eh, na kuɗi suna hannun mutane sannan suna hannun mutane daban-daban ne in ka ɗauki kuɗin da ke hannun an fasa bankuna an kwashe kuɗi an yi kidnapping an karbi kuɗi hmm. an yi kontragi an kai kuɗi ɗaya gidaje hmm. akwai kuma waɗanda su ɗabi'ansu gaba ɗaya kuɗin su kusa da su yau suna ganin nasu ne amma hmm. abinda central bank bai sa a wayar ma mutane ba naira nan ba taka ba ce saboda kai baka isa kai printing ɗinta ba in kai printing za a kama ka wanda ya printing kamar kakin soja ne kakin soja eh. baka isa ka siyo ka ɗinka suna kamawa eh baka isa ba mm, a doka ba a doka haka kai kuma soja in aka baka shi kuma ba za ka aikin kanka da shi ba to haka naira ya kamata ilmantar da mutane su gane cewa kuɗin nan eh kamar yadda kuka kuna yin waya to za ku iya yin kasuwancin na a hankali amma a fara da manyan center a yi a lagos a yi a kano saboda akwai kwararrun 'yan kasuwa da wayayyun masu eh, business su ba za su wahala ba in aka dama can suna casualist din eh kenan ka gane eh. kuma fi son shi eh. kai ta kiran manajan banki yana kwashe kuɗi a can yana kwashe kuɗi a can da Allah ku zo ku kwashe wannan saboda kai ma kana jin tsoron ka ɗauki kuɗin ka fita kasuwa eh, ka fahimta ko saboda haka babban banki bai ilmantar da mutanen kasa ba je ya ankara kuma sai ya shigo da tsare-tsaren da da kanshi ya soka ma cikin shi wuka eh abin da yasa na ce haka eh. shine ka zo da tsare-tsare guda biyu mm. a kusan lokacin da duk mutanen ƙasa suke da buƙatan walwala ka fahimta ko eh. canza kuɗi eh. da kuma rage yawan kuɗin to duk yadda za ka yi ka ce ba siyasa amma ni a iya fahimta na ba wata siyasa a cikinsa to amma dai gamsar da mutane eh to me dalilin su waye 'yan siyasan da ke da kuɗi a ƙasar nan ba mutanen da ke cikin gwamnati a yanzu ba gaskiya su ne eh, ka fahimta ko su waye aka nuna kuɗaɗe a manyan motoci yana kai musu gidajensu aka ta yawo da shi ba su bane yanzu to kana jin za su ɗauki cikinsu su daɓa wuƙa da kansu a'a bankin ya fito da tsarin da yake ganin in yayi haka to zai taimake shi ya rinka amfani akwai abin da ke traditional tools na mm. monetary policy mm. shine ka ɗaga kaza ka yi kaza ka yi kaza ya danganta da abin da ka eh, gani to figo din kana ta aiki da abin da baka gani ba kamar kana hukunci ne an ce maka wane eh, eh, wane abin da ya kamata kullum ka kulle shi a gida don kar ya fita ka fahimta ko amma kullum din baka gani shi to balle ma har ka kulle to shine kudin Najeriya kullun ana cewa kudi ya yawa hannun mutane amma ba a ga kudin ba kuma ana ƙara fara ana ƙara rate domin ya rage yawan kudin da ke waje to shine muka ce ba gaskiya bane to da suka ah, ankara ka san komai ankara ne eh lalle kuwa sai kuma idan mutum ya saurari wato dan kankanin dan dan hakin da karena eh. sai tsole maka ido shi duk duniyan nan mafita kowa yake nema tattalin arzikin najeriya babba ne mm. harajin da ake tara masu yawa ne mm. akwai kala-kalan haraji da hukumomin haraji daban-daban na custom daban na illar revenue daban na nemasa daban na kaza da kaza da kaza da kaza daban mm. amma ba wanda zai tsoka nema mutane ido kamar harajin da ake cirewa a banki wanda ya fi kowane irin haraji sauki saboda yanzu in kai transfer za a cire maka ussd eh. charges sai ma an gaya maka za a cire muna gani eh ka gane ko eh. take kana so a baka bayani kaza e to kudin harajin ka kaza ne sai ka latsa ka yadda to yanzu zaka zo kai gaddama da wannan to amma abin da aka ki a yi civil society a ilmantar da mutum kai harajin ku fa yancin ku wannan haraji da kuka bayar kun bayar ya muku abu uku ne farko ya gina muku kasar ku na biyu ya samu muku da tsaranku mm, mm, da kasuwancinku mm, sannan kuma ya baku dama na irin wannan bankin din ku ci gaba da yin abinku a tsare ka ana a tsare ka ana saboda haka dalilin da akan cire waɗannan haraji kenan eh. to an yi maka haka yanzu zai ka eh. taɓa 'yan najeriya a digital a digital economy din nan eh, zai ya ka ji wanda ba dan kwashe mishi kuɗi ba ko ni an kwashe ma sai da kai gana je banki na ce daga yau eh. manhajan transfer da duk komi na dakatar in na ga ayyukan to ba daga wajen ka ya fara a kai to kuma masana eh to ai ilimi ne na computer wani yan bai bacci kuma yana na ya sa maka ido kuma ya sa agent a kanka ana neman wasu makullai ne kawai naka kwaya eh, kawai da an sace su shikenan da an sace su ko a cikin gidanka ko a wajen gidanka ko a wajen aikinka ko a wajen hudanka to subhanallah dazu kai maganar wayar da kai da kace ya waje ba bankin nan yayi ga al'ummar kasa me yasa a lokaci guda bankin nan ba zai tilasta bankuna su bude a rasa a kananan hukumomi gaba ɗaya ɗari bakwai ne da saba'in da hudu muke da su a najeriya amma sai ka samu a birni in za ka kirga zenith bank yanzu a abuja kawai za ka ga ya kai wajen talatin ko branch hamsin amma me yasa ake gujewa ƙauyuka da aka je saminaka da bindigogi <laughs> aka yi ratatata da first bank aka kwashe kuɗi a saminaka wani banki ne waye taba tambayar su hasarar da suka yi a wannan ka da ko yanzu bana gaya maka cewa duk harajin da kake bayarwa domin a tsare maka business din ne da environment din da kai kanka a kuma baka dama ka yi har a tsare maka dukiyarka so banki shi yana operating a riba ne duka bankunan nan ba wanda a cikin shekaru ashirin ya ce ya faɗi sai dai riba sai dai riba kuma lokaci ma abinda muke ce abnormal shine kazamiyar riba ka fahimta ko eh. kuma kazamiyar riba nan hawa hawa ne a kasuwanci a banki akwai charges da suke yi akwai businesses da suke akwai loan da suke badawa akwai kuma wasu hanyoyi ma da su ne kawai suka san hmm. kowane banki ya san hanyar da yake yi eh, yanzu kawai sai ka zo za ka shigo da ɗanyen mai na san kuɗi ne eh. a tun da lita ne da farashin shi da yadda za ka siyar take zan sa maka hannu a ɗauki kuɗin nan a tura inda za a baka man nan ka shigo da shi saboda na san a cikin awa 24 za a dawo da kuɗin saboda ka kai ka zama overnight millionaire ni ma in zama overnight <laughs> millionaire na bayan gida ko ta cikin gida eh, subhanallah so ka gani so babban bankin ilmantar da mutane mutane suna shi bankin da ya ce people's oriented kafafen da yake ilmantarwa. bai kai ya ilmantu ba eh. Eh, sun gaza eh. ka fahimta ko kuma duk yana daga cikin wasu ɗabi'u na mutane waɗanda sukan hana ruwa gudu akan abubuwa misali a ta yaya za ka yi magana da inda babu banki ka tambaye su su mana in ka tambaye su matsalan su ka zauna da mutanen ba sai ka kai banki na commercial ba abinda aka ce a samu akalla microfinance to microfinance sai da ilimi saboda haka ilimin kuma sai kuna da kwararru sai kuma kun dage da riba eh. da faduwa da kuma neman eh, in kun nemi riba kaɗan mm. to akwai chances na kuruguje gaba daya mm. shi sa bankunan kullum suke neman manyan riba ka fahimta ko to mu a irin shawaran da muka ba babban banki kwa ɗauke ba inda aka ce ni yanzu ban na manta ma a wani branch na buɗe eh. Eh, na buɗe ma account ɗina misali eh. saboda ba na buƙatar in shiga bankin ɗin saboda bankin ɗin yana nan a sararin sama saboda haka kullum aka yi magana ba banki a nan girba an wuce wannan gaskiya ne ka fahimta ko bankin ka na wayanka wannan ilimin kawai ake nema duk wanda zai iya siyan waya ya waya hmm. za a iya ilmantar da shi sannan ya fi kawa yau wannan na tsaye <laughs> abin da ko kai kudin ka abin ne sai a kwashe nashi ba za a kwashe ba za a iya kwashe su ba yawa eh. amma sai an ilmantar ilmantarwa kuma wanda bai yankewa ina mamaki mutum ya fito ya ce yana kare muradin fulani saboda suke sai da shanu ba nan da yake da sa ɗari hudu dari biyar kowace kwaya daya ta fi karfin dubu dari uku kuma ya hana kanshi da karfin tsiya bayan ya fi kowa ilimi bayan ya fi kowa kwanya kuma ya yadda wai ba zai yi ba kuma a ce masa wai ba zai iya ba alhalin yana iya yin wancan kawai mutum daya duk masu pos din nan ba wanda zaka iske yana da miliyan ashirin ya ice ta Ah, yana to arna arna nawa ne za su haɗu da ai su suke karatu su ce a buɗe mana pos ga ga ɗan akwatin pos ɗinmu ku ne amintattun 'ya'yanmu mun yadda da ku ku tsare mana duk wanda zai sai sa ya siya a gunku kuɗin mu na ije ba abin da bafin ne yake siya sai dai ya je maka bai siyan kuɗi ya gina katon bene a kai ah, saboda haka yana da sauƙin mu'amala da kuɗi ko kasuwa ya je bai jibgin abubuwa ko ana wuce gona da iri sai dai in biki zai yi ko makadin da zai yi dama da sa ne da kaya kuma oh. bai siyan kayan da kake siya eh. bai siyan set din kujeru saboda matar za ta iya tashi da an gama auren sai <laughs> ta girbe lokaci ya mana halinsa eh. amma dai ina ganin mun tabuka sosai a cikin wannan dan akwai korafe-korafe da yawa da mutane ke ta kiraye-kiraye a zo a wayar da kan mutane musamman a kan wannan kuɗi na stamp duty da kuma yadda ake ganin cewa bankin ya sauka daga matsayin da ya dauka na farko zuwa yanzu to ya labai muna godiya kwarai da <laughs> wannan lokaci da ka bawo da fatan kuma in wata rigimar ta sake ah, ba rigima ba wata ci gaba <laughs> gaban za mu sake eh. <laughs> gayyatoka toka to jama'a masu kallon mu da fatan kun bibiye mu daga farkon shirin har zuwa yanzu kuma kun ga yadda wannan tattaunawa ta gudana tare da masani harkokin tattalin arziki wato malam yushau aliyu wanda ya mana fashin baki tare da warware zare da abawa a wannan tirka-tirka da ake ta kai ruwa rana akan wato wannan kwamiti da kuma babban bankin najeriya cbn to duka-duka lokacin da aka ɗibar shirin kenan sai kuma gobe a daidai wannan lokaci mu sake haɗuwa da ku domin zuwa muku da wani sabon shirin to a madadin shi bakon namu ne wato malam yushau aliyu sai kuma ni da na jagoranci shirin wato umar muhammad gombe nake cewa mu kasance lafiya ma salam kuma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku sanarwar bukukuwa ɗaurin aure da sauran tarika. Domin neman ƙarin bayani ana iya tuntuɓar tashar ta Captain TV Hausa da ke Floti mai lamba 32 Ibrahim Gambari Crescent kan titin Aminu Sale Crescent Katamfe Extension Abuja ko a buga wayar tarho 070 uku bakwai sifili ɗaya biyu. Captain TV Hausa gamsuwarku shine farin cikinmu. mu. ga kaftan tv na hausa kaftan tv na hausa mata maza duka sai ku kamo ga kaftan tv na hausa tsofaffi sai ku kamo kaftan tv na hausa har da matasa duk ku kamo kaftan tv na hausa yan mata sai ku kamo kaftan tv na hausa yara